Bismillahi Rahmanir Rahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Idan an ciza a hura, kashi na biyu. Ƙaramin firiza da ke falon ya je ya bude ya dauki ruwan gora ya kafa kai ya sha fin rabi. Sai ya rufe firiza ya kuma ijiye ruwa a saman firiza. Ya juya yana tafiyarsa na zab-zab ya koma cikin ɗakin da ya fito. Ya zama a ciki kafin ya sake fitowa wannan karan. Hannunsa ɗauke da wayar sai fito, ɗayan kuma hannunsa ɗauke da kujera fara ta roba. ya zo ya kafa ta a cikin falon ya zauna yana harɗe kafafuwansa waje ɗaya tun yana sallah ya ji ana ta kiran wayarsa tun da ya ji kira ya ƙi ya ƙare ya zargi mutane guda biyu ko bincu ko kuma ma'azzam su ne suke yi masa mahaukacin kira rututu ko bai so ba sai ya ɗauka in bai ɗauka ba ba za kuma su fasa kiran ba wannan karan ba binta ba ne ba ɗan uwanta ne ma'azzam sai da ya ga kiransa sannan ya tuna ya ce masa sun zo Kano buga wasa kenan yana ce yana tunanin in sun gama buga wasan. zai shigo wajensa shiru yana wani tunani ma'azzam kamar mai hankali kamar kuma ya girma amma bai daina abin yarinta ba shi fa bai ce masa zai zo ba ballantana ya ce yana jiran sa ne kawai daga sun je buga wasa sai a ga ya ce za shi wani waje kamar wani yaro karami yana wannan tunanin kiran ma'azzam gaddafi dan juma ya shigo a cikin wayarsa kamar yadda ya masa sai sai da ta kusan katsewa ya daga kiran bai yi magana ba daga can bangaren ma'azzam ya ce kana ina ne ai ka ce min tun ajiya za ku gama wasan ko sai da ya lumshe idanu sannan ya buɗe kafin cikin muryarsa ta kai tsaye ya ce eh mun gama ma'azam ya ce suwa suka ce kai tsaye ya ce an ci masu gida ma'azam ya ce good a na san ma'azam ya ce good ajin jihata na san za ka yi masa cin cikin gida ne murmushi ba tare da ya yi magana ba ma'azam ya ce yaushe za ka taho yau saboda kai na dawo daga ofis da wuri fa dama ya san za a rina cikin dakushewar murya sai ce na taho ina dama na ce maka zan zo ne da sauri ma'azam ya ce ban gane ba kana ina ne kai tsaye ce ina gida ma'azam baki ya saki kafin ya ce wani gida kuma aji ya ce wani gida gare ni ma'azam ce malam sidi ko anguwar arawa ko kuma to tumfari cikin kosawa ce malam sidi tushe na ne anguwar arawa kuma nan ne gidanmu tumfure kuma mahalli na ne ina tumfar yanzu haka cikin ƙarin mamaki ma'azumi ce what gombe sai juya yana kallon matarsa hibba tana ta kai da kawo tsakanin kicin da falo domin shirya ma ɗan uwansa abincin tarba amma wai yana faɗa masa yana gombe cikin jin haushi ya kira sunansa mansur ma'azam shi ma ya ambaci sunansa cikin takaici ma'azam ya ce tun safe da na faɗa ma hip za ka zo wallahi ta kasa zama waje ɗaya ta yi maka girke-girke ya fi kala uku akwai sarewa na faɗa mata ba za ka zo ba ya za ta ji kuma don allah ya kake son mu yi da abincin ma kai tsaye ce ku yi ta ce har sai kun gaji ni ban ce maka zan zo ba faɗa maka kawai ne mun shigo kano baka wasa wa ya ce ka je ka faɗa matarka na ce zan zo mun yi haka da kai tsakaninka da allah ma'azzam sai ma'azzam ya kasa magana cikin ajiyar zuciya ce baban inna dan inna shi ma ya da masa daga haka ma'azumi ya saki huci kafin ya ce an shi kenan sai kuma suka katse kiran a tare marmashin gefen baki ya kafin ya jinjina kai ya san yanzu za a kai kararsa wajen inna yau in ya je anguwar arawa ya san zai sha faɗan bai kyauta ba tunda dai bai je ya ga ma'azzan ba har zai sauke wayar sai kuma wani tunani ya faɗo masa da sauri ya kunna data ya shiga facebook sacin ya shiga ya saka sunan karamci tv sai ga jerin shirye-shiryensu ya bayyana daga bidiyon ma kafin ya shiga fuskar ta ne cikin murmushi tare da lobawar dumfil ɗinta daga ƙasa ya ga daga ɗora bidiyo ɗin one hour go har an musu kallo 2k comment kuma wanki kangancewa idanuwansa suka yi ƙaramin tsaki ya ja kafin ya fita daga wajen gabaki ɗaya ya koma yana hura iska daga cikin bakinsa sai ji kamar cikinsa ya ɗauki zafi rau ita kanta isar iskar bakin nasa ma zafi take fitarwa duk iya ƙoƙarinsa na kar ya ƙara komawa sai da ya ƙara shiga ya kuma danna hannunsa ya yi kilikin ɗin bidiyon dama suna ɗora duka shirye-shiryensu ta shafinsu da ke facebook wato karamci tv tausayi ne ya kai shi ko na ce rabon yau ya yi kwanan ɓacin rai da baƙin ciki fuskar tattar take kamar koyaushe babban abin jan hankali da gare ta zaƙin muryarta iya tsara kwalliya da shiga mai kyau da tsari yanzu ɗin ma wani leshi ne a jikinta mai kalar bulu mai duhu da fit ta yi ɗinkin doguwar riga fitted ta saka mayafi fit mai raga-raga sai kuma ɗaurinta mai taken zara bahari kunnuwanta da hannayenta gol ne hatta ko zabban hannunta ta yi ƙayatacciyar kwalliyarta ta saka kalar jan bakin da ke yawan amfani da shi mai kalar kalar kalar dubbulu jajajaja kuma in ce dariya sai fararen haƙoranta su ƙara haska kyakkyawar farar fuskarta su bayyana tare da haƙorin makan da ke bakinta shi ma yana ƙyalli sai ya ƙara mata kyau da kwarjini fatima mimi kyakkyawa ce a ajin farko a cikin mata daga saman kanta kwantaccen gashi da kana gani zaka fahimci tana da sumar cikar gashi hancin ta dogo da karamin bakinta wanda saman ya yi tudu kaɗan ga cikar naman leɓe sannan fuskarta tana da ɗan faɗi kaɗan ƙaramin jiki gare ta da ya dace da kyakkyawar surarta shekarunta ya fi ba mutane mamaki amma tarihinta bai ba su mamaki ba saboda daga ganinta 'yar manyan mutane ce ko daga yanayin shigarta da yadda take hawa kaya masu tsada da yarari tsabar yadda yake jin zuciyarsa na wani pat pat kamar za ta faso kirjinsa ta fito yasa ya sauka daga bidiyon sai dai rawar da hannunsa ke yi ne yasa ya fada comment section bai sani ba na ya ga abin da ya kusan tarwatsa masa tunani da zuciyarsa baki ɗaya adadin mutane nawa ne suke kallonta maza nawa ne suke jin tana burge su maza nawa take bama sha'awa maza nawa take ɗaukar su. da kyan surata da kwalliyarta tambayoyin da suka cika masa zuciya kenan lokacin da ya ga comment ɗin mazarurtu yawanci suna faɗin jikinta ya ɓoye shekarunta sai masu faɗin mimi mai kyau kina burge mu dimple bebin tauraruwar karamci ni dai ina son ki hajiya mimi kin iya kwalliya da ado ni kuma ina son yanayin turancinki zaƙin muryarki yana tafiya da mu ina son ki mimi kin haɗu kin haɗu kin gaji da haɗuwa gabaki ɗaya sai ya ji jikinsa na rawa jijiyoyin kansa suka miƙe raɗa sufa kawai keketo masa kamar an matsa masa ruwan zafi ya rukule hannunsa na hagu ya ɗaga zai naushi fuskar wayarsa sai wata zuciyar ta ce mansar kana da dalilin yin hakan ne ka manta sharaɗin da iyakar da ke tsakaninka da ita in ma maza dubu ne za ta burge su da sha'awarta bai kamata ya dame ka ba sai kawai ya koma ya sauke hannunsa yana sakin huci a fili ya furta haka ne bai kamata na dama ba ita ɗin banza ta je ma ko mazan duniya ne ma za ta aura ma ba zai damu mansar aji ba ba zai dame ni ba yake faɗa yana ƙara ma kansa ƙarfin gwiwa dalilin da ya sa wayarsa ba ta sha naushi ba kenan sai ma tashi da ya koma ciki bedroom ne mai ɗauke da kafin da katifa sai kuma hanga mai ɗauke da kayansa na sawa sai takalma ga su zube a gefen ɗakin duk an warwatsa su kwanciya ya saman katifar kwanciyar sama ya harɗe hannayensa yana kallon rufin ɗakin wayarsa kuma ya kashe ta gaba ɗaya ya haɗe yana kwance kafin ya samu barci sai bayan la'asar ya tashi ya sallah kiɗin motarsa ya ɗauka ya fita sai da ya buɗe get ɗin ya fita da motar sannan ya dawo ya rufe ya koma ya shiga motarsa ya fita abinci ya je restaurant ya siyo da ruwa da lemun maltina kowanne kata daga nan kuma gida ya dawo ya ci abincin farar shinkafa da miyar naman rago ne bayan ya natsa a nan tsakiyar falon. ya fara training ɗinsa. Yana sama yana ƙasa zuba yake amma bai dakata ba har aka kira sallan magariba sannan ya tsaya koma ɗaki yi alwala ya sauya kaya zuwa manyan kaya na shadda mai ruwan ƙasa har da hula saboda ya rufe sumar kansa tabbas in baba ya gansa da sumarna sai ya yi masa faɗin rashin 'yan aski a mashin wannan karin ya bar gidan sai anguwa a rawa a masallacin layin sai ya tsaya ya magariba a masallacin ya haɗu da su baba ɗanlami da baba sani sun riga shi fita daga waje shi kuma sai da ya gama addu'o'insa sannan ya fito daga nesa ya hange sa da akwai hasken inji a bakin masallacin shi kuma yana fitowa matasan anguwar suka yanya sa suna masa kirari da sunansa wato ajin jihata shi kuma ya ba su hannu suna ta musabaha suna magana sai da ya murmushi kuɗi ya lalabo aljihunsa ya ɗebo bai san adadinsu ba ya miƙa ga wani daga cikinsu ya ce su raba a tsakaninsu suka saki ihu suna faɗin Allah ya taimaki ajin jihar mu da ikon Allah sai ka ɗauko mana kofin duniya marmashi kawai ya masu ya wuce zuwa inda ya kafe mashin ɗinsa kusa da mashin ɗinsa baba ɗan ke tsaye suna kuskus suna ganin sa suka fara washe masa baki suna faɗin a'a mansar ne an dawo garin kenan baba sani ke wannan rawar bakin maganar kallo ɗaya ya masu kawai sai ya ɗaga masa hannu yana faɗin barkan ku da dare daga haka ya hau mashin ɗinsa ya tada kuma ya bar wajen da sauri Baba lami ya riƙe baki yana kallon ƙaninsa Muhammad Sani. Kafin ya magana, Baba Sani ya kaɗa kai ya ce, "Eh lallai, wato dai shi wannan agolan yaron ba zai taɓa sauya halinsa ba ko?" Baba ɗan-lami ya ce, uhm, "Ka gani dai, yaron nan ba yare na mu. Ba mu ci darajar ya zo gaban mu ya gaishe mu ba, sai dai kawai ya ɗaga mana hannu yana faɗin barkanku da dare kamar wasu sa'annansa." Ya ƙara shi faɗa yana kwaikwayon yadda Mansur ɗin ya yi musu magana. Baba Sani ya ji ciwon abin fiye da kullum. Maganar gaisuwa ba ta dame shi ba dama ai sun saba inda yaron nan ne ba zai taba ganin ka ya ce maka ina yini ba sai dai barka da safiya inda safe ne in kuma da rana ne ya ce barka da rana in kuma da yamma ne ya ce barka da yamma in dare ne ya ce barka da dare ba za ka taba cin daraja ya ce maka ina yini baba wani ba ai shi bai san wannan tarbiyyar ba ko yara ne suka ce masa ina yini sai dai ya ce barka yaro kamar ya gagar kowa shi abin da ya fi damansa suna ganin shi sun san za su samu kuɗi sun tsaya ya zo su yi masa maula sun san in ya tashi baka kuɗi ba kaɗan yake baka ba babbar kyauta yake yi shi ba faɗin lami ne ya katse shi da faɗin kuma duk kiyaye ɗan juma ne ya garta yaran nan komai aka ce sai ya ce a yi haƙuri maraya ne amana ne a hannuna ku taya ni riƙe amanar yaran nan sani dan allah baba ɗan lami ke magana yana kwaikwayon maganar yayan nasu ɗan juma baba sani ya ajiyar zuciya kafin ya ce ai fa gashi nan agula ya zo ya fi masu gida arziki da samun ɗaukaka kaf ƴaƴanmu babu wanda ya kai yaron nan samun duniya baba ɗan lami ya ce kai ina raba ka an ce yan kwallo kuɗi suke samu mahaukata ma kuwa kai da ganin yanayin gyaran da ya yi ma gidanmu za ka fahimci yana da kuɗi ga yadda ya gyara ma mai ɗakinta kamar na wata 'yar boko ni fa awali ke gaya min a ƙungiyar da yake buga ƙwallo shine shugabansu ko kaftin ne ake kiransa ma da turanci na dai manta amma maganar gaskiya yaron nan ya sha kwana shi yasa yake mana kallon hadarin kaji baba dan lamin ya jagoran numfashi kafin ya ce mu tafi gidan sani duk tsiyarsa bai isa ya sallami ya dan juma mu bai sallame mu ba baba sani ya ce kwarai kuwa haka suka jera suna tafe suna maganganu baba sani faɗi yake har ya dan juma in ka lura ya fara fanka ma ba a unguwa shi wai a dole agolan da ya rike ya samu duniya baka ga kowan zami wanzanci yanzu baya zuwa ba sai dai mana magana ba ɗallami ya ce wallahi na lura ko ce sai da maka magana da gaji ta ce sai fanka ma ya ɗan juma yake yi meru kuma daman ka san halinta dariya haƙori ita a dole ɗanta ne wai mai arziki a gidan wanza mai gaba ki ɗa ka daina fa danganta shi da gidan wanzamai ka ce agolan gidan wanzamai kuma bai fi ɗayanmu ba sa'ar rayuwa kawai ya samu su ba su samu ba ni fa kamar na ce ko ya ɗan juma na shige-shige ne ka duba fa duka 'ya'yansa sun samu duniya yanzu ma'azzan fa babban ɗan sanda ne yana kano in ya tashi zuwa kaga motar da yake zuwa da ita da shi da matarsa da ɗansu gwanin sha'awa ga kayan abinci da yake zuwa da shi a cikin alfahari mary ke raba wa sassa sassa ita a dole 'ya'yanta masu arziki baba sani ya faɗa bayan ya katse baba ɗanlami dukkaninsu a tare suka kalli juna kafin su jagoran numfashi suka ci gaba tafiya da sauri-sauri suna kuma tafe suna zagin yaya ɗan juma da matarsa mary da 'ya'yansu mansar da Ma'azza. Har cikin gida ya shiga da mashin ɗinsa. Mariya na cikin ɗakin magajiya ta ji ƙarar mashin ɗin. Da sauri ta fito, da yake sashen magajiya ke farko kafin na inna mirin. Sauran sassan kuma da ya gyara gidan sai ya fitar masa da ƙofar ta can. Sashen iyayensa kuma ya fitar masa da tasu ƙofar da gudu. Yana ƙoƙarin kafe mashin ɗinsa ya ji muryar Mariya tana faɗin. Yayin musanni da zuwa, ta faɗa cikin muryar ta mai sanyi sai da ya kafe mashin ɗin sannan ya ɗago yana kallon ta tana tsaye tana ta masa marmashi akwai wutar nefa hasken farin ƙwallon tarkin da ke waje ya haske masa yar farar fuskarta cikin rashin sakewa ya ce yawa daga haka ya wuce ta daidai lokacin da magajiya ta fito daga makiwayi da buta a hannunta sai ya shige ta zai shige koridon mama ma'azam shi yasa ba shi da mafita sai sun haɗu bai tsaya ba yana gota ta sai ta ji yana faɗin barka da dare magajiya ta juya tana kallon sa cikin harzuka da daga murya ta ce jimin wulakanci da reni in ba za ka iya kirana da suna mama ko umma ba sai ka sa ka yi suna na ka ce maman awalu ko maman mariya amma ba ka rika kirana da suna magajiya katsal ba wannan dai san ba tarbiyya ba ne ba ta gama faɗa tana faman hararar bayansa shi dai bai ko juyo ba mamaki ya cika sa to me take son ya kira ta ya gare ko 'ya'yanta da ta haifa ma tun yana ƙarami ya ji suna gatsa sunanta magajiya kuma ba ta damu ba sai shi dan yau ya kira ta da magajiya sai ta ce ba tarbiya ba ne yana wannan tunanin yanzu tana faɗa har kina wani fita kina wani gaishe shi don ubanki to ni nan uwarki ban ci darajar ya gani ya ce ya ce min ina kwana ba na ƙara ganin kin gansa ya zo kin fito kina yi masa dariya ki gani ban falla miki mari ba bai jiyo ba amma ya san baki mariya ta tura kafin ta ce kai magajiya baba fa ya ce mu ne da amarya ce kafin ta ce karya ne wallahi agola ne ba ɗan gida ba ne ba ku haɗa komai da shi ba ya ji sanda ta farta kalmar agola a daidai lokacin ya sallama kofar ɗakin maman ma'azzam inna mary uwar mansar innar ma'azzam a tsakiyar falon ya ci karo da inna mary tana tsaye ita da walida ya sallama suka amsa ga baki ɗayansu tun kafin ya buɗe baki ya fara gaishe da inna walida ta yi zarab ta ce yayan mu barka da dare saboda sanin halinsa yanzu tana cewa ina yini sai ya ce bai nan ba sai dai ta ce masa barka da dare cikin mamakin ganin sa tsaye ya ce barkan mu. lafiya na gan a tsaye ina mu lafiya kuwa inna mary wata bakar dattijuwa kallon farko za ka yi mata ka fahimci ta fito daga shi da sakwata ne sannan ta haɗa jini da arawa saboda gefen bakinta dama da hagu ga zanenta na arawa na baro-baro ya bayyana duk da ko tana baka na iya ganin sa sannan kuma sai a lokacin na fahimci inda Mansur ya ɗauko tsawonsa inna Mary doguwa ce sosai mai kaurin jiki kuma a shekarunta iyakar da 56 zuwa da bakwai a duniya amma kuma yanayin jikinta bai nuna wahala ba sosai tana sanye da hijabi ne a jikinta hannunta kuma tasbaha ne da gani ta idar da sallar magariba ne tana lazimi cikin yanayin maganar ta ce tunda na ji kwakwazon magajiya na ce to baban inna ya shigo gidan marmashi ba tare da ya yi magana ba walida ta yi saurin shimfiɗa masa darduma sanin halinsa bai son zaman kujera duk da irin tumatumin kujeran alfarmar da ke mamaye da falon na inna meri ko wata amarya albarka cikin natsuwarsa ya zauna ita ma inna meri sai ta samu daga gefensa ta zauna saman kafet mai taushi da ke malale a cikin ɗakin ta cikin yalwataccen fara'ar da ba a raba fuskarta da shi ta ce tun faɗa zama ke ta duban hanyar ka ni da babanku muka ji ka shiru dama ya san tuni labarin dawowarsa ya zo musu tunda ma'azam ya ji labari kansa na ƙasa ya ce mu kun yi magana da ma'azzam ne cikin jimami ta ce ya kira ni kamar ya kuka baban inna baka kyauta ma ɗan inna ba gaskiya me yasa baka ce me yasa baka je ka duba ɗan uwanka ba kai tsaye ce inna wasa maka je buga ba kamar kuma wani mace sai a gani daga zuwa wasa ina faman biye-biye inna mai ta ce to menene ba wajen ɗan uwanka za ka je ba ya ce matarsa ta kasa zama waje ɗaya saboda zuwanka maganar gaskiya ban inna baka kyauta ba baya son jan maganar ya sa ya ce shikenan ki haƙuri inna mu ina baba ko a masallaci ban gansa ba inna mary ta ce tun ɗazu abokinsa malam hashim ya kira sa kan ya zaman da ake yi akan auren yarsa mai gado shine ina ga har yanzu ba su kai ga matsaya ba cikin mamaki ya ce auren ya mata ne tana gyara zama ta ce to abin dai nasu sanin gaskiya sai allah ita ta ce ta ce ya sake ta shi kuma ya yi rantsuwar bai farta mata saki ba san da ya sa'insa har ya rike ta mansur ya yi shiru bai yi magana ba yana ji inda mary ta ci gaba da basa labarin yadda aka yi jin ta kai jin ta kawai yake yi shi hankalinsa na wani wajen kuma walida yake hangowa ta cikin uwar ɗakin inna mary tana karatu sai dai bai san me take karantawa ba ya bude baki zai kwala mata kira kenan inna ta ragasa tana fitowa ta kalle ta tana faɗin ke mara wayo biki kama yayin naku ruwa ba ko da sauri ya ce ba na jin kishi inna kallon su dai kafin ta ce to abinci ba kai tsaye ce inna zan ci tuwo amma ba yanzu ba sai na kusa tafiya daga haka ta girgiza kanta kafin ta ce kenan, kun dawo lafiya ko ina fatan an samu nasara cikin sakin fuska ya ce lafiya lau innar mu an samu nasara in sha Allah na na ta ci gaba da kwararo addu'o'i yana amsa mata da amin amin walida kuma tsalle ta buga tana faɗin yayin mu kun ci 'yan kano kenan iye na ji daɗi dama yau a makaranta ana ta labarin ƙwallon da aka buga tsakanin ku da 'yan kana kallon ta lokaci ɗaya yana hararta kafin ya ce ke ba karatu kika je yi makaranta ba dama labarin ƙwallo yake kake kenan ko tana jin hakan sai sumsum ta wuce ciki inna mary ta ce a kyale a wuta ita ke bani labaran ƙwallon naku ai ni ka san ba gane abin nake yi ba ranar ma a tv ta ga an nuno wasu ta ce mai inar mu wata rana za ta kalli baban inna a cikin cibin nan na ce Allah ya nuna mana yana murmushi ya amsa mata da amin hira suka ci gaba da yi inna Mary na faɗa masa ta yi waya da mutanen malam Sidi sun ce ya jima bai je ba sun ce ya jima bai je ba gwaggon har ta yi rashin lafiya kwanaki ma yana duba agogon fatar da ke hannunsa ya ce zan je inna ba na samun zama ne amma zuwa ƙarshen watan nan zan ga abin da Allah zai yi inna Mary ta ce ya dai kamata ko baka kwana ba ma'azin ya fi ka san zumunci yanzu haka duk zuwan da zai yi garin nan sai ya leka wajen yan uwan mahaifiyarsa ya gaishe su kaga haka ai yafi da a ce mutum kwata-kwata baya zuwa kai tsaye ce haka ne inna zan kokarta insha Allah to masu saurare anan za mu dakata